Tsaka mai wuya. Eh, zargin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu ka ce tun ba tun harko harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shi na da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi mai girma shugaban kasa Alhaji bazu Muhammad wanda san jam'iyyar Pendas tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammad ya san Muhammad ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa shidda yana kai da kawo tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pendes tarayya don saboda a samu masalaha a cikin wannan zance. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Bazon ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Nijar din Muhammadu Yusuf da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammad Bazum din magana ta jawo ce-ce ku ce. abin da ya sa wakilin na birnin ya mai lemu Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu matsayin matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an daɗe da wannan zargi na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isu din yana da hannu a wannan al'amari din. ba ta da bata lokaci ba a hana ta ku gashi Suleiman Muni Barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawar da shirya a tsakanin Asumani Muhammadu da ke goyon bayan shi Muhammadu Isuhu da kuma sanin Muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba Muhammad Bazum. To malamai bismillah. Sanin kana jina? bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita hinda bazum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa isu muhammadu eh Jirgin da ita Hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu mun kace tun ba tun harko harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu na da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa wadda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki abu na farko wanda mun ka gani wanda shi sai ya laya bangaren sozawa cewa yan nemi ma a farko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ta yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin 'yan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan hamsin wanda yake son jam'iyya 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa. Wannan abun ya ci cire bai yi ba daga baya mutane suka lura da ko shaka babu an sake kirkira wata kungiya wadda aka ce ma CDTR eh, wadda Sidibe ke jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibe ta ya sani cewa da ƴaƴan jam'iyyar PNDS tare ne waɗanda ke goyon bashi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi eh, shi tsohon shugaban kasa eh, Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi da Allah wadai da eh, yunkurin jin mulki da aka yi a ƙasar Birmaniya. cewar ganin ganin shi a matsayin shi na amini aminin eh, alhaji bazu muhammad shugaban kasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan ayyan jam'iyyar pendas tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan demokradiya a matsayin shi na jam'iyyar shi aka ma juyin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki to yaya yan kasa ba za su tuhuma shi ba da da ko shakka babu yana da hannu to amma sahanin waɗannan hujjoji suna da karfin da za su yi wa shi su muhammadu irin wannan babban zargi banda ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar Turai da ambasador na ƙasar Faransa, françois Ite, wanda shi Isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan Premier Zuwar na yunkurin jin mulkin sun ka sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare bakin ce shine eh, yana eh, eh, sai dai ai transition ai gajere transition haka ya faɗa ma me ake cewa ambasadori na nahiyar Turai da ya gana da su wansa hakin da an kai jin mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne awakilan kasashen duniya cewa da in bai da hannu shi ciki wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancen tun wansa ya ne ranar da an kai kunun jin mulki na 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi ayi wannan transition ta wata ta wata da guntu an tuka guntu transition dan saboda shi ga nashi tunani da ja su sun kare da bazum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama da shi Alhaji Asumana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda da wannan ah, ya ta eh, hambararren shugaban ƙasa hinda bazum ta zargi ah, muhammadu isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan ala misali jakadan faransa sylvain ita ya taba irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin ƙasarsa su su hannun baki ne a jam'iyyar pendas tarayya ba san ba jam'iyyar pendes tarayya in ka duba in ka dibi su. amma wanda aka kafa jam'iyyar pendes tarayya da shi wanda san jam'iyyar pendes tarayya ya san isu muhammad ya san muhammad bazum ba ni tsammanin zai zargi isu muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta tunda ake duniya ba a ka taɓa ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kadai zai iya amincewa da nan zance. To amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da karfin da zai sa zargin nan da ake yi wa isu um, ba za a rasa ƙamshin gaskiya ba. Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa shidda yana kai da kawo tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pendas tarayya waɗanda suka rika makami na ministoci da waɗanda suka rika makami ministoci na tsaron ƙasa da ministar na afar étrangère ina nuhin su Mas'ud Hasimi. Ka lura ko? Gudan wuni aka kwashe kakin shi Sylvain Icen ya zo a yi tare da shi Isu Muhammadu yake kai ruwa da mari don saboda a samu masalaha a cikin wannan zance. Amma sojawa sun ɗauki matakin cewa ba za su sha da baya ba a matakin da suka ɗauka. Lokacin da abin ya kai inda ya kai, abu guda Isu Muhammadu ya buƙaci, to mu mu sauƙaƙa ma ƙasar Nijar. Muhammadu Bazum ya yi kamar yadda aka yi Chad Imali kamar yadda aka yi burkina faso kamar yadda aka yi gine kamar yadda aka yi burkina so biyu da a sa 'yan nijar cikin wannan hali da muke ciki matsayin shi na shugaban ƙasa wanda ke kishin kasan nan wanda cikakken ɗan ƙasa na ya kamata ya shanye ya yi murabus sojojin nan su ti su yi mu kati shiga cikin kangi amma ya yi gurus da wannan zance ya a ga dalilin da aka yi zargin isu Mahmud da farko kenan wanda shi da kai ne Muhammad Bazum ya yi zargi isu Mahmud da cewa kenan da shi ciki yan Nijar su a shaidan mu da Allah na'am tsayan kare isu Mahmud da ruwa ya tsaki Muhammad Bazum ya zan dan takara a jam'iyyar PNDS tarayya cikin mamba goma sha uku na Presidium sha biyu ba su amince da takarar Muhammad Bazum ba mutum guda ɗaya ya amince shine Hamusule. Isu Muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince Muhammadu Bazum ya gwada ma duniya ba zancen kabila ba ne ko zancen mutunan da hito cikin kabila misali ta hausa ko ta zabar ma a'a ko wace karamar kabila kasar Nijar tana iya zama shugaban ta. Na'am, Alhaji bari mu dora za mu sake dawa a kai bari mu dora eh, eh, sahanin eh, idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi akan wannan al'amari. An ya Muhammadu Isuhu Eh, zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abin da Asumana bai sani ba yan Nijar kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da Alhaji Isu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki ya nemi cewar da a gyara ba a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin da wa zai ga ne da ya yi haka nakin bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso su Sanction ma wanda an ka asa da yawo ta azama a eh, kasar Niger a yadda a da yunkurin mulki wanda an yi. a wannan lokacin shi ma a matsayin lokaci yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a aza wannan kasashe. Kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanda na kudeta na wanda an kai ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya tsawon shekara talatin da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji iso Muhammadu a matsayin shugaban kasa. To ma da bari mu ja birki a wannan sai mun dawo rana wa yau mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din. Inda za mu ji cewa shin tunda an ce shi Isu Muhammadu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da bazon ya takar shugaban kasa har ya ci zaɓe me yasa kuma za a zarge shi da cewa na neman ganin bayan bazon din. sannan kuma za ku je da ɗaya daga cikin masu muhawarar na yake cewa me yasa shi muhammadu isu bai yi abin da muhammadu buhari najeriya ya ba yasa ba tinubu ido shi ma isu ya sawa bazun ido akwai kuma masu cewa shi muhammadu isuhu yana neman ya dawo kanka daga mulki ne haka ne duk wa'annan za ku ji an taɓo su a muhawara ta gaba a ranar wato yan allah ya kai muna godiya ga su baƙi namu asmanu muhammadu da kuma sahanin muhammadu kana da shi wakilin namu su mummuni barma a birnin yamai aliyu mustapha sakwata ne a washington mun barku lafiya